أما بعد إخوة طالب العلم الحديثي طالب العلم صحيح البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شيء طالب الإمام البخاري وابن الجن ما يقصد ما يقصد الجماعة ما يقصد أي وقت من الأخوة. طالب البخاري مني. ولا ما يعني أما اللي يقول أنا بس البخاري. ba Allah ya sami maka kuma albarka yau muna yin cikin juma'a wuni na karshe kila cikin watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin ne kuma rana ta farko a watan julai na shekara ta watan julai ko a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya za mu cikin kitabin azan daga kan babu takwas babu turai inda nida أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الدعاء عند النداء حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ya nuna muhimmancin kalmatin tauhid da wannan abin nan da ladan ke faɗi ba na wasa ba ne ba kira ne cikakke kammalalle wanda babu irin wasalatul qa'ima kuma kai ne ubangijin wannan sallah da za a tsayar za ka ita kanta sallah kenan tana da matsayi da muhimmanci da ake jingina ta gawa rabb rabbus amma dai annabi bai kira shi a kan sai ce rabb hadhihi da'wati Allah ya kai wanda kai ne ubangijin wannan kammalallen kira kuma ubangijin wannan sallan da za a tsayar ati muhammadan alwasilatan fadila addu'a ce za a yi amma sai aka fara da yabon Allah wannan ya karantar da mu a cikin addu'a mai shimfiɗa haka lokacin da kake da bukata ga Allah ka fara bambadanci ka fara yin fadanci ga Allah Allah kai ne mai biyan bukata Allah ba a taɓa neman bukata gare ka ta faɗi ba Allah ba mai biyan ta in ba kai ba kai sadanci sannan ka kawo bukata to nan cewa Allah kai ne ubangijin wannan muhimmiyar addu'a cikakkiya kai ne ubangijin wannan sallah da ake tsayarwa ga addu'ar da zan yi sai ka ce ati muhammadan Alwasila wal fadila ya Allah ka ba wa manzo kamun kafa ka ba shi girma da matsayi da daraja alwasila da alfadila kalmomi ne guda biyu masu nuna abu guda shi ne matsayin da za a ba wa manzo Allah ranar alkiyama wanda mutum guda kawai ake baiwa shi cikin jalici mutum guda kuma wannan matsayin abin da zai ba mu sha'awa mu ji daɗi shi ne Allah ya san wanda zai ba shi kuma ya tabbatar masa da shi kuma ya yi masa alkawari domin abin da ya ce عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كيف تأتي وضعت مقاما محمودا الذي وعدته ولا كيف تسأل القول هذا يقول لي تعبى القول يا نبي أنت أخي حاسا ينا أيوا فأنا لا يتي ينا أيوا من يمكى الهيري تثبت لتي يا مكى شيء أما يتي ينا يوم يمكى أزابا ينا إيه جاي تدو من رحمة فلا لا دفوا أغريك أما يتي ينا أيوا مباكى الهيري to ai an gama ko ba haka ba za ka Allah bai saba alƙawari sai ta akwai ruwayan da ta ce innaka la tukhlifu al-mi'ad sai da wannan ruwayan ba ta inganta ba amma maganar gaskiya ce Allah bai saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ai qur'ani ce amma dai a wurin addu'a kiran sallah in ka kawo ta kai bid'a wannan bisa ga istilahin malam albani malam albani yana ganin idan addu'a ba ta inganta ba kai ta kai bid'a ko kuma musamman a ce akwai addu'a ingantacciya akwai wani tsari wanda bai inganta ba don ka shigo da shi cikin ingantacce kayan bid'a sai salahin mala albani amma kuma su ganin cewa a wannan ba za a kira shi bid'a ba ka dai yi aiki da fada'ilul a'mal ka aiki da abda'if fi fada'il al-a'mal wal amal bil hadith ad-da'if fi fada'il al-a'mal fi tarakhus inda kathir min al-ulama yau malamai suna dan sassauci idan ya zamo cikin fada'ilul a'mal ne wasu ayyuka na lada kamar irin nan kaga addu'a ce ko cewa Allah baya saba albarka ga wata munar magana ba ce sai yan malamai suna sassauci a nan sai dai wasu sukan sa sharuɗan da ke sa ila barin ma yafi sai na farko sai ka tabbatar da wannan addu'a tana da asali a addini har kamar wannan ga tana cikin qur'ani ma inna inna Allah la yukhlifu al-mi'ad na biyu a tabbatar da ruwayan ta zo ta hanya mai rauni ne ba mai tsananin rauni ba don akwai hanya mai rauni akwai mai tsananin rauni misali mutum mai mantuwa in ya ruwaito hadisi za mu ce mai ruwayan sana da rauni a a alzikan mallan shakka tsananta da yawa to makaryacin ya ruwaito ba sai wata kaga da bambanci da sharaɗi da biyu na uku sai suke karka kudurta sa ka an Kar karka ce annabi ya sa ka tunda ba ka inganta annabi ya ce ba ni kuwa gani na daga nan ma su ainihi inda su ina ganin ba sa ne yanka su nilo sa na sannan na hudu suka ce karka yi ma wannan ibada propaganda karka yi gasili har wani yaje koya gare ka haka in za ka sai ka yi cikin rai <laughs> to kaga da irin wannan yaro da bai bari dai ma ya fi sauki ko ba haka ba Allah ya sa mu dace to wannan matsayin Allah ya yi ma manzon sa alƙawari kuma cikin ya yi masa alƙawari sai da yake cewa ku roƙa mani shi wurin kiran sallah duk wanda ya manni ko ceto na zai same shi Ba haka shi yana so mai masa ceto wani ceto ne za mu yi manzo Allah addu'a ceto ce ko neman zai ceto neman a yi ma wani ko in mun yi addu'a mai muke kenan mun nemi a yi manzo Allah wannan matsayin ko ba haka manzo Allah ya mana kamce cewa mu nema mashi wannan mukami shi ko idan ya samu to duk wanda ya jefa masa ƙuri'a shi ko ga abin da zai masa shi ne zai masa tashi ceto mai masa ceto shi mai mana amma tsakani da Allah jama'a wani ne mai bukatar ceto a nan mu ne <laughs> bari shi yana da alƙawari kuma addu'ar mu abin da kawai za ta ƙara shi ne mu mu samu lada amma ubangiji ya riga tabbatar masa da wannan matsayi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi har wani ya nuna mana irin matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi a gurin Allah sannan ya nuna kuma addu'a lokutan ibada kamar lokacin kiran sallah lokacin sallah eh, irin waɗannan lokuta addu'a tana da kadari tana da matsayi shi yasa da annabi yana so mu roƙan masa ceto da wannan matsayi da mutum guda ɗaya za a ba shi cikin talibai sai ce mu yi shi a lokacin kiran sallah daga nan kuma malamai suka ce addu'a a wannan lokaci kenan tana da matsayi kamar yadda kuke da matsayi a lokacin da liman ya hau minbari ya zauna zai yi hudu ba ko lokacin da ya zauna tsakanin hudu wabi guda biyu ko lokacin da ya sauko kafin a tada sallar juma'a ko kuma lokacin da bai sallah ya riga ya kabbarta har zuwa lokacin da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan lokaci addu'a tana da kadarin da ba ta da shi wajensa na ban na taɓa gaya muku cewa shekul islam abul abbas alharrani rahmatullahi alaih ya kawo ka'ida yake duk ibadar da ana yin ta cikin sallah kuma ana yin ta wajen sallah to a ina ta kadari cikin sallah za ka kira'ar da kake yi in kai ta a sallah ka fi lada bisa ga in kai ta a zaune kana kana rungume da alƙur'ani yasa da malamai ke fifi ta da daddare ka yi kiyamun layi ka yi karatu maimakon ka buɗe alƙur'ani ɗaya ka zauna ka karanta karatu sai kai ta a sallah sannan tasbihi da kake yi subhanallahi da hamdi subhanallahi alazim wannan subhan rabbiyal azim na ruku da subhan rabbiyal a'la na sajada sun fi lada bisa ga wannan da kake rike da tazwaha ko wanda kake kana kirga yatsunka ko wanda kake a zaune ko a kishin gidi saboda ne saboda wannan a cikin sallah ake yi at-tahiyat da kake yi a tashahud ko sallama da kake yi kabbarori duk na cikin sallah sun fi daraja haka ita ma addu'a don haka yasa ake son bukatun ka kai ma Allah su a cikin sallah tama mutane da yasu su cikin kawar yin sallah sai kuma ya sallar minti uku ya yi addu'a minti bakwai al'ad da kai sallar ta minti goma a cikin minti goma nan ka ware minti uku na addu'a ka raba su wata cikin sajada wata gurin zama wata ina nufin zama tsakanin sajadai wata ƙarshen tahiya wasu ba addu'an da annabi karantar bayan kabbara harama wata in ka dago daga ruku'i kaga duk wannan zai maka ne zai maka ceto cewa addu'an nan taka ta zama karɓaciya da ka mu rinka sai bukatunmu ga Allah a cikin sallah kuma musamman a cikin sujada lokacin da ka fi koyi kusanci ubangiji maɗaukakin na باب الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا باب الاتهام في الاذان باب مينون انا ايه ان قرئ وجنك الاذان ها اكيد كده صلى ايكي لي من انت وفي انت كره هسي ودول تاني قرئ ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد كيفكم انا بعد لا باري سوى وسباين الله سن يسقاني جوازا اوالا دن يكرر صلى الله فأقرأ بينهم سعد sai sa'ad ibn abi waqqas yayi musu ƙuri'a sannan ya fidda ladan wannan ya faru a yakin qadisiyya wato wannan ya faru a yaƙin qadisiyya shekara ta ina jin goma sha biyar zamanin khalifancin amirul umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an lokacin da shugabantar da sa'ad ga yakin da za a yi da farisawa ba ana cikin wannan rigima ta yaki ne sai Allah ya wa ne su cikawa cewa za a yi wa ladan kowa sai daga hannu wasu su jaye ma wasu sai kowa ya kiya ba aka diba kowa yana da qualifications na ladanci domin a zamanin da aka san darajar ladanci ba kowa ke yi ba ba duk wanda ga dama kawai bushe iska ya zan ladan ba a'a wanda ya san ka'idodin kiran sallah ya san lokutan kiran sallah ya zaina da murya wadda ke isa yana iya kiyaye alhakin kiran sallah shi ake kawa sai aka duba duk yan takara sun cancanta to ya za a yi sai sa'adu na biyo kasa ya ƙuri'a ya fi ladani ku duba wannan bayan Allah sabba annabi sallallahu alaihi wasallam irin tarbiyyar da suke da ita aikin alkhairi ba fa kuɗi ce akwai ba ba albashi ake yi ba ba wani matsayi ne wanda za a rinka gaida kai ana ce ala sabbe ne ba amma matsayi ne ne kiran mutane zuwa ga ibada saboda matsayi ne da ake samun lada a nan duniya in an je lahira kuma ladanai su ne suka fi kowa tsawon wuya rana da ya aka daga nesa kana hangen kaga ko duk lokacin da aka taro zan daga nesa kai ake hange kai matsayi ko ba kai ba saboda ladanai suna da matsayi to su wa'annan sun san wannan daraja حدثنا عبد الله بن يوسف التلميسي قال اخبرنا مالك امام دار الهجره بن انس الاصبحي عن سمي مولى أبي بكر سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أبي صالح السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول عند متاني سنسبهم منفي دفل لا دلا دركي بكي سكين سلا فهم فرقوه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فنسك رسع بند زي واتو كان كان تدسو غريشي إن بعد قرئة با لستهموا لا سيء قرئة ولو يعلمون ما في التهجير أساسا أبنك أقين فللا وجين جدا ورزوا صلى بدو سنتي التهجير أنا صلى الظهر فمن أكيد الهجيف أو بالهاجرة أما دي الظاهر أنه مطلق بسلو لكوة سلا زوا فركل لوكتي مزالة إذا كون سم فلا لدك السلة سبقوا إليه بصير جنجن توغريش sai kasance idan ana kiran azahar ɗaya da kwata to ko sha biyu ce mutane sun fara da gangan waye na farko waye na biyu sai zan masallaci ya cika kafin lokaci wannan fa'ira tana cikin abin da ke nuna tarbiyya cewa masallaci ya cika kafin lokacin sallah akasin abin da yake faruwa a yanzu a yanzu galibin masallatai sai an ta da sallah sannan mutane ke fara zuwa har da sallar asuba ita da za a yi mata kira tun kafin lokacin ta bayyana sannan a yi mata kira in lokacin ta ya bayyana sannan a ba da tazara sannan a yi kama amma duk da haka ka tarar da mutane sai an fara sallah sannan su ke zuwa kai wani ma duk da yake ana tsawaita sallar asuba kuma ko da yaushe za ka tarar da shi sai ya yi cikin sallah to kasala ga ibada yana nuna rashin tarbiyya yana nuna karancin kusanci ga Allah to inda tarbiyya ta yi kyau in ka zo za ka tarar da masallaci ya cika kafin zuwa liman ba wa za mu yi mamaki ba domin muna ganin shi ba haushe da nan yana ganin liman ne ya kamata ya fara zuwa masallaci ko ba haka ba sai ce wani ya yi riga malam masallaci wai ya laifi kenan bai daidai ba ya yi gaggawa kenan liman ya kamata ya fara zuwa sannan ma mutu ba haka bane liman ma yana da kyau ya zo amma ba ya shiga sahun sallah ya gabata ba da sallah ba a shi ma ya koma gefe ya yi nafila ya zauna ya yi zikiri ko ya karatun qur'ani wasu kasashe za su baka shawa inda wasu musulmi ke ɗaukar sallah da irin muhimmancin da ya dace ne sai ka ga ko da ladan ke kiran sallah sahun na ƙarshe na masallaci ya kusan cika to idan ladan ya kiran sallah sai aka tashi ana nafila qabla salah sai kai tsammanin ma an ta da sallah ne sai in ka leka ta taga ka ga wasu na rukuyi wasu na tsaye wasu na sajada sannan ka gane na fili ne ake yi idan ka ɗan lokaci kafin a jima sai ka ji tsaye mutane na rungumi da alkurani suna karatu san sai ka ji kuma ladan ya zo ya da ya kama an ta da sallah to wannan shi ke nuna sallah ta farilla an yi ta da cikakke da saboda me saboda an mata kimfiɗa an mata shiri duk ibada in kana son ta zama kammalalliya yana da kyau kai mata shiri me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita azumi cikin sha'ban domin shi kimfiɗa ga ramadan me yasa ake son a yi qabli qabla salati da ba'da salati domin ai masallah rakiya abin da bai cika cikin ka ba sai a ɗebo cikin nafila sai a cika me yasa ma ake cewa kyakkyawar sallah daga alwalarta ne saboda idan ka yi alwala cikin nutsuwa da ambaton Allah ka halarci cewa za ka je ganawa da Allah ne to ko da za ka je wurin zuciyarka ta kan kama ta tsima abin da take jira ganawa da Allah to amma ya saka iske mutum na alwala ma yana riƙe da yana labari yana alwala yana ba da umuri a yi kaza da gamawa sai ya sheka da gudu yadda takalmi ya gan masallaci ya faɗi Allahu akbar kaga da wahala ka yi sallah mai natsuwa a irin haka to gaskiya wannan karancin tarbiyya na sai abin da mu ɗaliban ilimi ya kamata mu gyara domin Allah ya sani mu ba mu fi sauran mutane a wannan baji ba da hasil ma da yawa za ka iske wasu ma sun fi mu ina nufin wanda ba su damu da ba ɗaliban ilimi ne irin mu da muke rungumar littafi mai karatu ba kawai kila wasu 'yan kasuwa ne wasu mutanen karkara ne wasu ma'aikata ne ka ga wasu ma'aikatu ka gani ka ga wani jifiki darakta ka ga wani head of department ka ga wani wani bai babban mukami haka ko ma ba mukamin ba za ka ce baya zuwa makaranta amma lokacin sallah sai ka ga ya zo cikin nutsuwa ya yi na fila raka a hudu gabanin azhar ya zauna yana ta zikiri kafin zuwan neman a lokacin da kai da kake ganin almajiri kake kokarin kake ka jiwa shi za a yi kama sai ya yi kama sannan za ka zo masallaci wannan ba tarbiyya ba yana daga cikin abubuwan da muke buƙatar mu gyara idan muna so Allah ya gyara mana yanayi manzo Allah ce walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma wala habba da mutane sun ci irin falala da ladar da ke cikin sallan isha'i da sallar asuba da sun zo masallolin nan ko da jan gindi ne saboda tsabar muhimmancin bai kamata a ce mutum ya yi sallar asuba a gida ba bai kamata a ce mutum ya yi sallar isha a gida ba wannan hadisi ya faɗi muhimmancin wasu ibadu da wasu ba su ɗauka su da daraja kiran sallah annabi ya ce da mutane sun san darajarsa da ba a bari ko wagga dama ya yi da sai an ce da kula sannan na tsaladan sahun farko ta mutane su san muhimmancin sa da ganganci za yi har ta kai ma sahun bai isa jama'a sai an ce a yi ƙura tsakanin da mutane sun san muhimmancin zuwa masallaci da wuri to da sun yi da ganganci gare shi da mutane sun san falalar sallar isha da sallar asuba to da sun zo koda da jan gindini na mahallin shaya da yake cikin wannan hadisi nisa imam bukhari ya kawo shi a wannan bazi لم يجدوا إلا أي يوم واسع يكون ذلك فهك الاستهام في الأذان أنا في إمام البخاري يستم باقي سيوا أنا إيين قرئة وجنة إلى دم وكو أنا إيين قرئة وجنة لمن وين أنفع يا الملمونة ها يا ملمونة ماذا قلتم ها شيء إذا ما دولي ها أه؟ من جبا أنا إياوا ko a wula? aiki a yi musu ƙuri'a limamai nan ba a ƙuri'a ba a ƙuri'a saboda ne saboda nan yana da karara yana da specification Wani ya su qualification sai an liman ba wanda yake tsawo ba ba wanda yake zama malam ba ba wanda yake tsufa ba a aqra'uhum li kitabillah ba haka da zaran kana da hizo su ina da hamsin kai alli ne da zaran kana da tajiri banda tajiri kai alli ne sai kun fahimta to idan ya sai qira'ati sai in kanu fil fil qira'ati sawa'an eh eh ba bis sunna ya rajul sunan ne sai a da ake wanda ke zama malam sai shi ya fi iya gyara sallah in aka duba sai aka tare da su ai kamar in aji guda ne tare su digiri da ilimin shari'a da malam idris ne da malam ba malam jabiru ana idrisu a kafa dinki ne ko wanda suke shari'a ne ke da malam ma'awiya ne da wa da malam hassan hausare sau a kakara kaka dukkan duk yan shari'a ne kuma kwaleji guda suka yi karatu ilimin su iri guda kuma duk sun haddace alkur'ani kuma su iya tafiye ya za a yi a kadamuhum hijira sai mace mala idris ya riga yin alwala da sallah za ka sai mu mace iman sai mace shi tsohon dan alwala da sallah za haka sai mu gabatar da shi eh, a takaice limanci yana da dokoki fiye da ladanci ba ka shi da wai a bukaci kuri'a amma shi ma da za a kure ya zan an rasa duk abin da zai fi wani akan wani abu da shi a yi tsora a tsakanin wani a fitar da wanda alliman ya samu wannan falala da daraja nan باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خضرنا ابن عباس في يوم رجل فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض قال فعل هذا من هو خير منه وإنها عظمة باب الكلام في الأذان شو أنا إيه مجنس إن كيرا مسلا هكذا الإمام البخاري أنا بيتي إيه وبيتي آه أما حديث بذي كاو كيدي فلا ما كان هذا مزعيد يتي وتكلم سليمان بن سرد في أذانه ونبقوه الله داني سليمان بن سرد yana cikin kiran sallah sai ya magana wato kamar uzuri ya gitta yanzu ladan ce hayya ala sala sai ya ji murya ba sai sai ce ki karamin bolon da Allah hayya ala sala kaga yana cikin kiran sallah kuma yayi magana bisa ga uzuri وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه yace babu laifi mutum yi dariya a lokacin da yana kiran sallah ko yana ikama a to me ya kai maganar dariya kai da kike magana cewa ana magana ko ba a magana wata fiqhun bukhari tafsiri wanda suka ce ba a magana ana kiran sallah da me suka kamanta kiran sallah da sallah to ana dariya cikin sallah sai ce to alhassan da basri ya yi fatawa ana dariya cikin kiran sallah in ko ana dariya ana iya magana cikin ya nuna iftara qamina salati ba kai suke da sallah da ana dariya to ai magana babu laifi in dalili ya kama to amma bari mu ji duk wannan dai ba hujja bane tsayayya tunda ba magana annabi bace ba ma ta sahabi ba to amma bari mu ji hadisi حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مستورد الأتكي مولاه قال حدثنا حماد بن زيد بن دينار عن أيوب بن أبي سلمة السختياني وعبد الحميد صاحب الزيادي شنو عبد الحميد بن دينار وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث البصري الإسناد المندول لأن مال النصراني فهو إسناد بصري مسدد وحماد وأيوب وعبد الحميد وعاصم عبد الله بن الحارث كلهم مصريون فك ولا ذلك الانجر المصراني قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ وفي يوم رزغ ايه دوكا بيو هو يعني مين رزغ لك لكي اما يلا اذا ما رزغ ابن عباس ايه من هدوبا اولي ولي وانت اكيروا جريتاتي كيني رزغ laka gari ya zan yana da tabo ko ina ta yadda in iri yanzu ne masu mashin za ka ga duk bayan su gaba ɗai laka mai keke haka ke mota in ka kalli mota shi duk ta azumi shi na ta yi ƙasa wanga ya watsa mai mai watsa mai in irin lunguna ne da kwarkwaɗin ne ko cikin ƙauyuka sai ya zan kana tafi ka faɗa wanga kwatabi ka faɗa wanga ta so da ka wuni ne da irin ba daɗi falamma balagal mu'azzinu hayya lokacin da ladan ya zo zai ce hayya ala salah fa amarahu an yunadi sai ibn abbas umar sai ce karkace haka nan sai as-salata fi rihal as-salata fi rihal ne kuma ku zo ku yi sallah ku ku yi sallah a masauƙayyanku bukari akwai fitsewa gare shi ta wannan magana ita ma kiran sallah ce amma shi na tun da baya ce alfazul azan aka shigo da shi a ciki da ake nan wani lafazi ma ya shigo da wani dalili babu matsala yanzu wannan dalili ya kawo shi ko ba haka ba malamai da yawa sun ce wannan ba hujja ba ne ta ce ana iya magana cikin kiran sallah domin shi ma kiran sallah ne yanda kake kira ta a zo masallaci a yi sallah aka ce a tsaye gida a yi sallah har yau kiran mene kake ka kaga bai ɗaya da ka ce wani ɗauko min kaza ko wani yi kaza ko ba ka ba ko ka je wani ya yi tambaya sai ka bashi amsa kana cikin kiran sallah ko kana kiran sallah wani ya sha sai ka ce ni jera muka Allah sannan ka ci gaba amma duk ba bai kiran ya sha ba ta da alaka da kiran sallah الصلاة الصلاة تنسى الصلاة الصلاة ko? يا كده تذا الصلاة تأتي إغراء الصلاة في الرحال أي إلزموا الصلاة في الرحال صلوا الصلاة في الرحال كي سلم كأم صوتين فنظر القوم بعضهم إلى بعض دلادين أي ونن sai mutane suka rinka kallon junus a a kuma ne kiran sallah ne wannan wata idan abbas ya zo da wata bidi'a kenan sai a wurin wanda ba su sani ba faƙala sai ya ce fa'ala haza man huwa khairun min in ba ku sani ba wanda ya fi yayi wannan waye ke ne da ma yanzu ba kiran sallah yake yi ya yi umarni irin umarnin da na yi ko kuma a'a ladanin da ya fi wannan ladanin naku ya yi irin wannan shi ne waye liman wanda yake gaban Allah yin wannan yace sallar juma'a tilas ce dole ne wannan ya faru ne juma'a domin da cewa hasaba na kaga ya nuna yaushe ne abin ya faru lokacin da ake sallar juma'a da imam bukhari dai a nasa fikihu yana ganin kamar ana iya magana ana cikin kiran sallah in dalili ya kama wai da suka ce ba a yi suka ce a kiran sallah shi ma kamar sallah yake babu damar a yi magana a cikinsa amma ga zahiri bukhari ya fi su hujja bukhari ya fi su hujja ba domin wannan hadisin kaɗai ba domin iya kiran sallah akan sallah da yi daidai ba iya kiran sallah akan kiran sallah da yi daidai ba saboda akwai abubuwa da dama da suka bambanta ga misali a kiran sallah ba dole ne ta fuskanci alƙibla ba musabi ne kawai haka inda aladan zai juya gaba ɗaya bar alƙibla yana kiran sallah don a ji shi misali ba za a sallar ta ɓaci ba kama mai sallah inda zai juya a ce cewa a ta kiran sallah kan cika sallah kan tera da matsala to duk da ma yin alwala don kiran sallah yin malami ba su kai shi matsayin rukuni yadda yake rukuni a sallah ba sallar da ba ta da alwala yi matsayinta ta ba inda da kiran sallah babu alwala sai ka ce babu kiran sallah da yi ba ka ga ba za ka ce ba sai ka ce ya bar wani abu mai lada kuma banda haka ga magabata kirin fatar da suka yi irin abin da shi Suleiman ibn bai da kuma fatawar da Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan al-Basri yayi rahmatullahi alaihi ma jami'a babu azan ila babu azan al-a'ma idza kana lahu man yukhbiru حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي يا ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أسبحت أسبحت باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره wannan babi zai magana cewa makaho yana iya kiran sallah idan yana da mai bashi labari wasu daga cikin magabata kama abdullahi mas'ud da abdullahi zubair radiyallahu anhu ma sun yi wata sun yi kyamar a sa makaho kiran sallah saboda ne saboda sanarwa ce ta wani abin da ake buƙatar ka jere ma idanunka lokuta da ne ake gane su jama'a da idanu to da duk alamomin lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya dukkan guda biyar da ake gane su babu wanda ake ji da kulle to kai baka da idanu kuma ka faɗa mutane wannan lokaci ina ka sani za ka so sai suka kyamata da haka shi kuma bukari sai ce idza kana lahu man yukhbiruhu in shi ma yana da wani malami wanda ba makaho ba za haka amanne ne amma ya kudu basira <laughs> ko ba ka ba حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس الأصبحي عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل بلال ابن أبي رباح هو بلال ابن حمامة فكره بلال ابن حمامة سنما مسك من يعني كروسيا hausa suna wannan sunan ko in ka canza za suna kurciya akwai hasbiya sai dai in ba ga drama an rage da wani da sunaye sai yin drama ke amma sunaye ne hamama ko katafa a kusurai ba a maganar saboda suna kamfi sunayen da muke na musulunci sai su na gargajiya na al'ada hmm. za ka za ka yi sihirin tuba sihirin ashibi da sauransu na so wani mutum guda a nan sakkwato yanzu dai muna fatar ya tuba tubansa ya yi kyau ya yi tafiya a ƙasar waje ko bai dawo an haifa masa ɗaya. an ka ce biya ka kama ce aisha ya ce asha rami an ka yi ta an ka ce a ya ce ashirika kenan ya ce a rikta sunan larabawa za a sa mata shi kyaman larabawa yake saboda daga lokacin da ya san addini ba sannan ana ana tashin gurguzu a nan jami'a alhoji amma allah ya ruguza wannan tafiya yanzu musulunci ya kan kama da wuya ka ga dan gurgudu a jami'a ne amma da irin sai zo ga azumi sai ka ganshi da coca cola yana yawo in kawai ta ai ka sabu ba ma yajin cin abinci yana izini da addini amma yanzu wanda yawan nan dan nema zai gane kure shi da ba ta yi yanzu an wuce wannan lokaci to bilal yu'azzin bilal, manzo Allah yace bilal cikin dare yake kiran sallah wannan ya nuna kenan ana kiran sallah cikin dare don me don a faɗakar da mutane su tashi su yi ƙiyamun laifi, ko kuma a faɗakar da su ce asuba ba ta nesa tun asuba ba ta nesa in su tashi ga lokacin ne za su yi har yadda su yi ƙiyamun laifi su yi addu'o'i su yi abubuwan da ke amfanin su haka al'adar al'ummar musulmi ce duk inda suke a rinka ta da su sallan tahajjud sallan ƙiyamun laifi? kuma a ƙarshe ƙarshen dare ake wannan ya halarta tun daga tsakiyar dare saboda idan ka ɗauka rana tara faɗuwa ƙarfe bakwai alfijir na fitowar karfe biyar daga bakwai zuwa biyar awa nawa ne awa goma ne awa goma ne don haka da ka ƙara awa biyar sha biyun dare kiran su ba fari ya fara yi dai kira sha biyar mun ko shiga ba mu yi kuna ba ma fara bacci ba zai ka tashe ni lallai ina jin irin nan cikin gari yanzu sha biyun dare ai kamar dare bai ma yi gani muradi dai a tada mutane sadda suna iya yin ibada kafin asuba wannan shine kiran sallar bilal manzala ce fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum ku yi ta cin abincin ku ku yi shan abincin ku kar ku damu ku yi ta sahur har sai fa in abdullahi ibn ummi maktum ya yi kira sunansa husayn bisal husayn kaman dan kwaikwayon doki sai annabi ya canza mashi ne shi abdullahi أن تسلم سيد عبد الله ابن أم مكسوم أم مكسوم هو السكن سنتي سد تعيشي في المعاكد حكا تعمل سنة أم مكسوم دون تعيشي مكسوما تعيشي خفيفا أعمى تعيشي بارئه باقت أنا سبت أم مكسوم إلا سنن بابا سنن بابا فقيس إلا زائدة قيس إلا زائدة عند السيرة خط الباري فصدوا من أسنى شريفين to yana daga cikin ladanan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane masu matsayi da daraja yanzu Allah ya yi masa gwamna ba so ɗaya ba a Madina saboda idan annabi ya tafi kan bar masu uzuri ko ba kama ya kan bar mata ya kan bar ƙananan yara to dole sai a naɗa wanda zai shugabanci kafin a dawo sanin salansu ne yake naɗa shi kuma shi ne wanda alƙur'ani ya faɗe shi da wannan sunan na rashin lafiyarsa wanne kenan al'ama da ka sura ta kanta yake da cikin alkur'ani a ce wannan wannan makawo ma shala ya zan babba kada yake da sura suratul a'ma ko wasu kiran ta suratul abasa amma an kiran ta suratul a'ma abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma da wannan ne al'allama abdullahi ibn baz ana yi masa rahama ya raddi ga al-hafiz ibn hajar da yake wai bayan yakin badar da shekara biyu abdullahi bin maktum ya maka ce ce a ba sa wata lakuwa ya san a maka ta kuma an kira shi a'a a cikin don haka ba magana ce a bayan yakin badar a'a ko da sun ana maka makaho saboda ka sai inganta ruwayan da ke cewa amna gafe ki makaho wallahu a'lam ثم قال وكان رجلا أعمى يتي مسلمي وان ديكي mara ido. لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت شي بايا كرا سي إن متعني سنتي مسكي أم هو أي جري أم أي جري أصبحت أصبحت أي أصبحت أي أصبحت أي صورة كشي شي كرا لكارشي معناه كرا الفجر والشي أكي الصلاة خير من النوم أشكينها كرا نمي لكارشيكم ولا كشي سيلي سيين سلا على suka ce وانا يانونا انا ايا yi ma asuba kira gabanin lokacin ta tunda nabi ya ce inna bilalan yu'azzinu bilayl kuma asuba ce ke kiran sallah suka ce a'a wannan kiran gaba ɗaya ba na asuba bane na ne ne eh na qiyamul layli ne don haka kenan kiran sallar ibnu ibnu muslim shine na asuba sannan suka ce wannan ya nuna ana iya ladani biyu ga masallaci saboda ga ibnu ummi maktum yana kira ga kuma bilal yana yi gabaninsa to amma shi lokaci guda za su yi kiran sallah ko lokuta daban-daban suka ce a su yi lokuta daban-daban an yi wani lokaci can baya zamanin khalifancin daular banu umayya ladanai biyu suke kuma lokaci guda suke daga kiran sallah sun kuma da nuna wannan bid'a ne amma sun ce babu laifi idan ya zan ba tashwish mana kiran sallah wani bai shiga cikin na wani kamar yanzu misali masallacin shehu sai a ce kofa arewa da kofa kudu ko wani ladan ya daga in ba lasika kaga kusan wani ma bai jidda wani ko ba ka masu jin nan da ba masu jin na can da ba yanzu Allah ya hutar da mu akwai lan sika na haka duk inda kai kiran sallah nan zai iya kai ko ina shi yasa malamai da yawa suka ce a soce kiran sallan fari na ran juma'a don ba bukata bukata ta sa aka yi shi saboda a tuna ma yan kasuwa kuma a can kasuwa ake yin sa masallaci yanzu misali masallacin shehu kaga kiran sallar masallaci cewa in a zamanin da ne da ba lasika yana yawa ji shi a kasuwan nan da tsohon kasuwa ba a ji za ka sai sai da nasu yake a zo kasuwa a fara kiran sallah sannan ya ji ba a je kan masallaci a yi yan kasuwa a tuna yadda su lokacin sallah sannan ci a je a yi dole jama'a akwai bukatar yin wannan yanzu Mun har a rediyo ma ana kiran sallah mun zuga agogo da gari ya yawaita don haka ko ka ta da yau juma'a kana ganin masu yawa masallaci dole ka suna. ina kasuwa ita kana ganin wasu na shaguna dole ka tuna saboda haka magabata da dama tun kafin ma yanzu suke a soke wannan kiran sallah din sadda sai da na akwai ya sashi bukata ta sa yanzu ko babu bukata ba ba bukata ba sai an yi shi ba kenan suka ce kuma wannan hadisi ya nuna wato makahu na iya jan mu da lamarin lokaci in yana da wanda zai sanar da shi kuma wannan shi ne tarjaman da bukari ya zamani mun dai san cewa makaho bai san lokaci ba ko ya sani kuma in aka sanar da shi ya tashi ya yi kiran sallah muka ji a ya jagorance mu ya sanar da mu sai mu zo mu yi sallah daga nan su kuma alƙalai su suka fito da wani hukunci suka ce ya halalta a yi shaida da murya ba sai an ga mutum ba domin ladan a lokacin da yake daga kiran sallah muryar sa ji ba ganin shi ba don haka kenan alƙali na iya karɓar mace min kenan tana iya sa wani ta zo ta bada gaban alƙali in yana gane kuma shi ne ganewa waɗanda ake ma shaidar ko ake shaida a kansu aka ce wannan yake ce wanda suka ce eh daga muryarsa suka gane ta to in ta yi shaida ana karɓar shaidar mutum da muryarsa kenan daga nan ana iya hujja da mutum a kan mutum da kasa in an kawo kasa an ce ga abin da an kafa hujja a kanka da sai da irin waɗannan hukunci hukunci a zamanin yanzu sai a yi taka tsantsa a yi hattara da saboda me saboda jibilwar zamani ta wuce misali wallahi ta wuce misali cikin ne yanzu sai a ɗauki murya ka sai a ji a saka ga kwamfuta sai a ɗauki kasa ɗin marigayi malam jafar Allah ya ji ƙarfi sai a mai da shi da muryarka sai ne kai wannan lecture din ta malam jafar hoto ma yanzu ana iya canzawa kwarai da gaske yanzu kai ina ana iya ɗauko hotonka a ƙasar maka kana ɗawashi an ɗauki hotonka an sa kwamfuta ta juya so da ake so ta shigar da ke cikin masu ɗawashi ga karan kana ɗawashi ga karan kuma ka zuwa maka ba ga ce akwai matsala bari ba ku misali mai kyau wanda za ku ƙara ganewa kun san karatun da dan shawi wanda yake yi tare da yaro ƙarami babu yaro wurin mai shawi al-mu'allim kun san shi ko ba yaro sun mai shawi kasa rikoda juli aka aje wannan sai aka barta da muryar mai shawi wannan sai aka sa kwamfuta ta matsa muryar ta mai ita karama ba ka in mai shawi na gaskiya ya karanta aya sai a dawo ko sai mai shawi dan yaro sai ya karanta shi yasa zaka duk da hawa da gangara karatu bai canzawa shin duk Allah yawan ku san da haka da yawa ba san da haka da haka yanzu da ta murya gaskiya sai an yi sai a hankali sai da ta taka to kaji ko da hantar ma a ce ana iya canza ana iya canza murya haka sai a yi hankali to sannan ah, wannan babi da wannan hadisi aya alƙur'ani duk sun nuna mana cewa idan aka cife ta mutum da wata illa da take tattare da shi a soke shi ba don a gane babu ne kama a ce audu gurmu bala makaho kun gane ko in ya zan don a gane ne ba don aibanta shi amma idan aka yi don aibanta shi da ya shiga cikin wala ta nabazu bil alqab bi isalismul fusuq ba'da al iman za ka da zaran ka aibanta mutum da wani abu na sa to ka sani fa ka shiga cikin dukan ubangiji abin misali ba kawai yawa shi yi idon sa rufe ba ko shi gurmu haka da ire-iren waɗannan ayyuka amma in don a gane ne da shari'a ta yarda babu ne muna da lokaci bari mu bari mu dakata a nan Allah ka yi mana dace Allah kai mana muwafaka da tsawaba dan mun kuskure Allah kai mana afuwa hayati mana ka ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to yan uwa hawariyawa abin da suka saba mana shi na alkhairi suna nan suna tayi Allah ya biya su sun bayyato mana Sheikh Muhammad bin Usman kuma shi ya ba da sallar juma'a yau a masallacin abu huraira sannan yau din nan da daddare in Allah ya samu na cikin masu zai mana muhazara a makarantar sidi mamman a sarakawa wadda take wajen masallacin ya ake kira masallacin juma'a masallacin juma'a na buhari ɗan shehu kun gane ko bari zai mu ce sansan ibrahim da su titin kokorot har ba san kokorot su amma an san sansan da su yawa bayan cibiyar common zai yi muhazara a kan hamsin da hamsin biyar da biyar haka in kana son ka san waɗannan biyar da waɗancan biyar su ka halarta wannan muhazara ne. kusan dai gayyata ce ɗaya ba mu ɗauke mu kowa ba sannan makarantar abdullahi da mas'ud makarantar mu ta masallacin abu huraira kenan a shekara ɗaya da kafuwarta ta yi rawar gani na samar da yara kusan ɗari biyu tsakanin masu haɗa hizo ɗaya da masu hizo biyu da masu hizo biyar da masu hizo goma har akwai yara biyu masu hizo goma sha biyar biyar kuma a nan suka fara harda ganin haka yasa aka ga ya dace a karrama malaman da suka yi wannan kokari galibin makarantu suna buci ne don su karrama yara shi malami ba a ma kokarin da ke sai ga an ce a fitar da yaro wanda ya na daya sai a ɗauka kuma ya suka a bashi yan kare su ko malamai a jinsa da naira dubu ɗaya wannan biki ba irinsa za mu yi za mu karrama malamai ne a cikin haka sai mu ɗan kyautata ma yaran don su yaran su aka wa gatanci waye musu gatanci malaman da suka ce suka ce musu Allah ya ku zo ku ga yadda za mu yi masu yin Allah ya mu bukata kowa ya zo da ko sisi makaranta ta riga ta yi shiri da tanadin abin da za ta bayar amma dai gayyata ce da mu dauke ma kowa ba don haka da waɗanda abubuwan ga da na illela da na shagari kai har da na jega ina suke da na sifawa a sifa yana kusa kusa ne muna magana hannu nesa kowa ba mu ɗauke mu ba kowa ya zo ya halarci wannan karramawa da zamu yi wa malamai da almajiran wannan makaranta kuma a gurin Sheikh Muhammad bin Usman shine malami da zai wa'azi Sheikh Muhammad bin Usman ne eh? ko na kure ranar Lahadi da safe karfe tara in Allah ya samu na raye ranar Lahadi da safe karfe tara in Allah ya samu na raye Allah ya samu dace Allah ka fita zuwa gobe ma eh ta ka fita zuwa gobe kuma eh? wannan zagaye ba in kuka ga muni yi to mu muka bawa kanmu kunya a karbaka Allah ni in Allah ya nufa rana ya ce bani Najeriya zan yi tafiya amma don Allah ai wannan abu kuma ni na ba da naira dubu goma za su iso kan wannan tebur kafin ranar malam Idris ka zo da nata karbaka Allah ka zo da nata MB kowa ya zo da nata jama'a don Allah kuma kowa kada ya kasa da gwiwa kowa ya yi kokari idan asusun nan yakan kama muka ga cewa program mu na azumi duk zamu ya dauka shi kenan komai sahaba santa ta dauka ba mu bukatar sai mun gayyato su amma in kuka kasa to fa zamu je mu yi fara wanda mun ka saba kuma Allah ya sani bara an yi mana wulakanci an yi mana ko ba yi mana ba wallahi an yi mana akwai wanda ya samu mayawa uku ya samu buge bugen waya ya samu kasa wakili karshe maimakon ya ɗauku ko da da sallabi da kare da suke cewa sai ce mana mai hakuri ya ba wasu kuma wallahi dukkan muna in ya raba mana dubu hamsin hamsin wallahi shakka ce eh da saura wallahi shakka ce tana nan amma bai iya ba addini dubu hamsin kuma bai iya hituwa hili yake ce sai ban yi sai ba ya gama yawo da hankalin mu to da Allah in kuda ihidda mu wannan wulaƙanci don Allah ku hidda mu zaka kowa ya zo da abin da yake iyawa sati ne zuwa za a buɗe wannan asusu amma makaranta Abdullahi masu ta riga ta yi shirin abin da za ta bayar na kyauta Allah ya samu dafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai cikar da na farko yana abin da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuce saboda Allah ina kira ga dalibai ko kuma tunatarwa cewa mu rika mutunta karatun da muke zuwa yi a hanyar rufe handset ko kuma sa shi silent lokacin da ake karanta a kalamin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shek kun ci asmar fadailul muazzin walakin ma samitu fadailul imam qatu hada hal hunaka hadithun yatakallamu fi fadl imam to nan mallam ni dai an kwari sallah mallam bismillah to gaskiya ni dai ban sani ba mallam idris ya ce bai sani ba a kan wasu ko wani hadisi ko to duk da mallamin mu ba bai sani ba ba haka sai mu je mu yi ta bincike wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam da Allah ina ne ya kamata mai kiran sallah ya kiran sallah a cikin masallaci ko ko a waje ayo dai malam gare ka a cikin masallaci kamata a yi kira ko waje الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kiran sallah abin da ya ce shi na shi bisa ga manara wato bisa ga yadda guhuwa yadda za a ji murya shi ne kiran sallah a nesa kuma galiban wannan ɗin ana yin su ne a waje a can inda aka fito da wuri to yanzu da zamani ya zo wasu sukan yi manara cikin abin nan tsoron da ake yi sai wasu su yi a cikin wannan tsoron saboda haka nadan cikin tsoron zai taka ya hau sama ya zai kiran sallah da idan a nan ɗin aka yi ko kuma a waje ɗin aka yi Allah ya so duk daidai da Allah wa su karin bayani da yanzu da yake akwai abin amsa kuwa babban muradin kiran sallah shine isar da murya ga jama'a yanzu da yake akwai amsa kuwa waɗannan hukunce kunce malamin sifa ta ana sassauta su da cewa sai Ladau ya juya dama ya juya hagu da ya dace kunne da sauransu duk ana sassauta su saboda muradi in yana tabbata ko ba da su ba amma kuma idan aka kiyaye su an yi daidai kamar yadda al'allama muhammad ibn salih da usaimi ne ya fatawa wallahu alam malam sai bani a kan uh, abubuwan da suke yi a cikin sallah ya fi daraja fiye da ba cikin sallah ba ibadun da ake yi ta cikin ya hukuncin sallar dare amma karatu a ƙarshe ko ana yi bayyana karatu da asirtawa kamar yadda malam usaimi ne fatawa babban makasudin sa shine jiyar da mamu don haka duk da sallar farilla kake isha in kana yin take kai ka asirta a gurin malam usaimin ba kai laifi ba asalin muradin bayyana shi ne jiyar da mamu shi yasa alaihi salatu yake bayyana magriba da isha'i da asuba amma kuma ya asarta azhar da asar za ka inda kai kai za ka yi sallar ka ta farilla isha'i ko magriba ko asuba ka asirta ba kai laifi ba bisa ga bayanin محمد ابن صالح الحسيني usaimi تنسى ولا بيان يا ابو عبد المكسني امالكيه amma abin da ya samu cikin fatoyi da wannan malamai mujtahide daidai da sun ga waɗannan fatoyi na magabata sun bibiye su da hadisi ko ba haka ba sun gano sirrin da ke cikin su to bisa ga wannan zamu mu ne idan san sallan dare ka asarta karatun ka babu laifi kiyasi ne aka yi manafin fili kan farille sallolin farilla na rana su ne azhar da la'asar me annabi yake masu asarta sai ke yi? sallolin farilla na dare magariba da isa'i da asuba me yake musu bayyana sun kace to nafila inda rana ne kai ta asirce inda dare ne kai ta a bayyane amma don ka saba ma wannan tsarin sun ba zai taɓa ladan sallar ka ba wallahu a'lam sannan sai salamu alaikum wa rahmatullah in eh, su malam ya ingancin magana da mutane ke cewa idan mutum ya yi sallah bai tsaya ya addu'a ba sallar ba ta kammala ba ita wace addu'a wadda annabi ya karanta ko wadda mutane ke yi addu'an da Allah ya karanta ba addu'o'in da na dan bukata ba inda bayan sallah ne istighfari ne da tasbihi da tabbara da da karatu wasu surori da wasu ayoyi ko ba kama to idan kake wanda ya sallah da yi waɗannan ba ya bar wani abu sai mu ce ya bar wani abu wajen sallah ko ba kama ya bar wani abu wajen sallah amma cikin sallah kan ta kammala amma in kace wai mutum in yayi sallah dole ta roki bukata bayan sallah wata a ce da suka kawo cikin addini eh a nan salasan da yawan nan ba النبي قابل لي كل استغفر الله استغفر الله استغفر الله شنو كل واحد بيجي يسلم على الله عليك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام فليك لا حول ولا قوه الا بالله فليك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مسلمين سبحان الله 30 أكو والحمد لله 30 أكو والله أكبر 30 أكو لحاجة رجال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير سميه آية الكرسي سميه قل هو الله دقل الزيت idan da magariba ne ko da asuba so uku uku yake yi tun ba wannan lokutan mure sai sau ɗaya ɗaya to ka ji abin da annabi ke bayan sallah sun kace mutum dole yaro ke ji shiri da manja bayan sallah kaga bid'a ce ne ko kawo shi addini wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam kai bayani akan wuraren da ke addu'a aka kawo akwai a tsakanin hudu ba wato lokacin da liman ya zauna ce da Allah malam yana neman karin bayani akan wannan har bayani shi ne hadisin da zo cewa akwai wata awa guda ɗaya a ranar juma'a wadda ake karɓar addu'a cikin ta malamai sun gidi wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa addu'a cikin su har da zuwan liman zuwa ta da sallah to kaga